This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfi hashin gumel tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a yau ranar litinin takwas ga watan afrilun shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai A yau litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe wani kwamandan ƙungiyar Hezbollah. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. A yau Litinin ne ake buɗe zaman share fage a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo karshen tallafin soja da Jamus ke ba Isra'ila. To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe masu aikin sa kai kimanin talatin a yankin dogon dawa da ke jihar Neja. a nan dogon dawa wani rahi da ake ce ma magini nan barayin suka kwanta masu aka fara faɗa a nan suka yi musayar wuta tsakaninsu da barayin an kashe barayi an kashe 'yan sa kai haka kuma za su cewa ƙwararru da masana sun kawo ƙarshen wani taron tattauna muhimmancin sauyin yanayi a yankin sahel saboda wanga eh, canjin yanayi yana haddasa banna kwarai don ka kenan in ba a ɗauki ba mataki a sama wannan kullum ambaliya za a yi kuma wahala za a yi Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam da zai duba batun sabon tsarin baiwa ɗaliban Najeriya bashi don biyan kuɗaɗen makaranta da baban gidan jibrin zai kawo mana. Daga nan za mu zaƙulo wasu daga cikin ra'ayin da kuma su kuke aiko mana ta imel. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah Kungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan sunan ba tare da ba da cikakken bayani akan mutuwarsa ba. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu. hare-haren tsallaken iyaka da sojojin isra'ila da mayakan hezbollah ke kaiwa sun kusan zama ruwan dare a tsawon watanni shidan da isra'ila ta kwashe tana yaƙi da ƙungiyar hamas da ke ƙawance da hezbollah a zirin gaza Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda sha bakwai na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuki guda 24, sha bakwai daga cikin jiragen da aka kakkabo a yankunan Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Kamelnitsky da Zhytomyr aka harbo su a cewar rundunar sojan sama. Ole Kepa, gwamnan yankin Odessa, ya ce an lalata hudu daga cikin jiragen a saman yankin kudancin kasar, amma harin ya lalata wata cibiyar tsare-tsare da sufuri da kuma wani gidan mai. Kepa ya ce ba a samu dai asarar rai ba. harin jiragen saman rasha na baya-bayan nan na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jaddada buƙatar abokan kawancen ƙasarsa su taimakawa ukraine da makaman kariya ta sama. A yau Litinin ne ake buɗe zaman share fage a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo ƙarshen tallafin soja da sauran wasu tallafe-tallafe da Jamus ke ba Isra'ila. Bisa ikirarin cewa Berlin na taimakawa wajen aikata kisan ƙare dangi da kuma saba dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. kasar Nicaragua ta ba da hujjar cewa ba Isra'ila taimako ta bangaren siyasa kuɗi da soja da kuma dakatar da ba da tallafin kuɗi ga hukumar ba da agaji ga Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA. Jamus na taimakawa wajen ayyukan kisan ƙare dangi kuma ta gaza wajen yin duk abin da ya dace don hana aikata kisan ƙare dangi. yayin da korafin da nicaragua ta gabatar a kan jamus ne a kaikaice tana magana ne akan farmakin da isra'ila ta kaddamar a gaza bayan mummunan harin ranar 7 ga watan oktoba a lokacin da mayakan hamas suka kutsa kudancin isra'ila suka kashe mutane 1,200 falastinawa fiye da dubu aka kashe a Gaza a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jima'a ban mu za ta sake damar da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan, rahotanni daga jihar Nejan Najeriya na cewa an yi aron gama tsakanin masu aikin sa kai na tsaro da wasu 'yan bindiga da ke addabar al'ummomin yankin. Lamarin da ya haifar da asarar rayuka a dukkan bangarorin biyu. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton. kimanin jami'an tsaron sa kai guda talatin ne suka mutu a wani ƙazamin fada da suka tafka da 'yan fashin daji a jihar Niger Najeriya. Bayanai daga yankin Dogon Dawa ta ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger sun nuna cewa a ƙarshen makon nan da ya gabata jami'an tsaron na sa kai sun yi wani yunkuri ne na aukawa 'yan fashin dajin. To amma sai 'yan fashin dajin suka yi ma waɗannan jami'an tsaro kwantan ɓauna. Wannan wani mazauni a yankin ne da ya buƙaci a sakaye sunan shi. ya ce gwabzawar da aka yi a tsakanin ɓarayin da waɗannan jami'an tsaro na sa kai su ma 'yan fashin dajin sun rasa rayukansu. A nan dogon dawa wani rahi da ake ce ma magini nan barayin suka kwanta musu aka fara fada a nan suka yi musayar wuta tsakaninsu da barayin an kashe barayi an kashe 'yan sa kai. To yanzu wani hali yanayin wurin yake? Da muna nan zama lahiya lauje muke da saboda muna dama ba a zuwa wannan aiki sai kashin jagorancin gwamnati. To yanzu su eh, barayin shi kenan sun kakashe su sun wuce kenan koko dai su ma an taba su. an barayin sun kakkashe su su ma sun taba barayi sannan da Sariya ya waye kuma su wannan tawagar ta 'yan sa sun sake komawa dajin sun kuma taba barayin. To shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya nemi jama'a da su kwantar da hankali gwamnati na bincike a kan yadda wannan tashin hankali ya faru. yan sa kai da ke cikin dajin sun haɗu da waɗannan barayi sun yi ba kashi wanda yake tsakanin junansu da duka an samu asarar rayuka wanda zuwa yanzu gaskiya ba zan iya ƙayyade ainihin adadin rayukan da aka rasa ba saboda an ce ashirin an ce talatin su amma zan so in yi kira ga ainihin al'umman kasar mariga local government da su kwantar da hankalinsu kada wannan abun ya tayar musu da hankali su yi tunanin kamar kila gwamnati ta kauda hankalinta wajen ne shi yasa haka ya sake aukuwa gwamnati na nan na iya kokarinta wajen bincike ta gane menene ainihin musabbabin da ya sa wannan abu ya auku kuma insha Allahu nan ba da dadewa ba iya binciken da muka yi za mu iya kokari wajen daukan matakan dakile ci gaba da aukuwan wannan ta'addanci da yake faruwa. kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. domin kuwa samun kakakin 'yan sandan wasiyu a biyodin ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam ta da da ƙarshen labaran duniyar. Gwamnatin Sweden ta kori wata 'yar jarida a kasar China inda ta ce 'yar jaridar na zaman barazana ga tsaron kasar a cewar kafafen yada labaran Sweden a yau Litinin. 'Yar jaridar wacce ba a bayyana sunanta ba 'yar shekaru 57 a watan Oktoba jami'an tsaron Sweden suka kama ta kuma hukumomin Stockholm suka kore ta daga kasar a makon jiya a cewar gidan talabijin din SVT na Sweden an kuma haramta mata komawa kasar. matar ta isa kasar ne kimanin shekaru ashirin da suka wuce tana da takardar izinin zama kasar kuma ta auri wani mutum dan kasar ta sweden wanda ta haifi 'ya'ya da shi matar ta tuntubi ofishin jakadancin china da kuma wasu 'yan sweden da ke da alaka da gwamnatin china a cewar svt lauyanta lutrim kadriu ya shaidawa gidan talabijin din svt cewa matar ba ta yi imanin cewa tana zaman barazana ga kasar sweden ba Miliyoyin 'yan kallo daga Mexico zuwa Amurka zuwa Canada suna dakon ganin kusufin rana a yau Litinin duk da cewa masana sun yi hasashen ganin gajimare ana sa ran ganin yanayi mai kyau a ƙarshen kusufin a vermont da maine da new brunswick da kuma newfoundland Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Kwararru da masana da kungiyoyin ƙasa da ƙasa a yankin Sahel na Afirka sun kammala taron sauyin yanayi wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi don kaucewa irin asara da illolin sauyin yanayi ke haifarwa da kuma yunkurin samar da ƙasashen su zama cibiyoyin samar da makamashi mai inganci. Wakilin Muhammad Mahmud na ɗauke da wannan rahoton. taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi don kaucewa irin illolin da asarar da sauyi yanayi ya haifar wa yankin sahel a tsawon kwanaki uku masanan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da makiyayan sun soki irin son kan da ƙasashe masu galihu da ke zama musabbabin sauyi yanayi da ƙasashen suka tsinci kansu a ciki ke nunawa wajen tabuka abin da zai rage illolin da sauyi yanayi ke haifarwa a ƙasashe marasa galihu irin na sahel salifu manzo da ke cikin mahalarta taron na ganin akwai buƙatar mayar da ƙasashen sahel babba cibiyar samar da makamashi mai inganci din nan yana da illoli da yawa wanda kasashen mai kamata su yi kuriyari su yi evitan saboda wanga eh, canjin yanayi yana haddasa barna kwarai don ka kenan in ba a ɗauki ba mataki a sama wannan kullum ambaliya za a yi kuma wahala za a yi kenan dole kasashen mu sai sun samu makamashi wanda zai yi ga aiki za a yi ƙasa cikin jama'a sana aiki da shi kalmo da woma da tun da abin da muke aiki da shi da shine za mu yi aiki da shi yanayi ya sake lokaci ya sake dole abubuwan mu a bishiyar cikin ta sake a cikin nan sahel sun san da bannaci zai yi ya kamata su ɗauki mataki tun da wuri kafin wani lokaci mahalarta taron dai sun buƙaci kuɗin diya saboda irin asarar da kasashe yankin sahel suka tabka kamar yadda mai fafutuka a kasar mauritania zai da asham ya nunar ya ce mutane a nahiyar afirka dai suna shan wahalar bala'o'i kama daga ambaliyar ruwa gurgusowar hamada zuwa wasu bala'o'i wajibi ne a tsayar da wa'adin bayar da diya na irin waɗannan asarar da wahalhalu da aka fuskanta makiyaya da suka halarci taron na ganin akwai bukatar a samar da shawarwari na bai daya wanda za a gabatar wa shugabannin yankin in ji umar yalle shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na arewacin Nijar. Eh mu ga ganin mu masu ilimi da kasashe da sun kawo na sanadi na canjin yanayi. Muna ji suna taro da yawa na ce a rage dumama yanayi su ga tausan mutane su ga tausan duniya lalle amka su koma bisa ga alkawalin da suka ɗoka su rage kawo dumama yanayi yannan kuma ya kamata gwamnati ya sake wannan kuduri. A ƙarshen taron mahalarta taron sun fitar da wani daftari domin jaddada mahimmancin yankin wajen zama muhimmin bangare da ya kamata a karkata domin samun mafita kan sauyi yanayi da ke addabar duniya. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya samun a yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma sha hudu na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu kan wata sabuwar doka da ta ba da damar kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa ɗalibai bashi a Najeriya. Irin wannan tsari na bada bashi da ana gudanar da shi a wasu ƙasashen da suka ci gaba musamman ma dai kasar Amurka. amurka ga dai abin da shugaba bola ahmed tinubu ke bayyanawa a lokacin da ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka i've just signed a bill proclaiming the student loan effectively considering the children of nigeria education is the tool to fight against poverty shugaba bola ahmed tinubu ya bayyana cewa yanzu da sanya hannu a sabuwar doka da ta bada ikon kafa hukumar ba da bashi ga ɗalibai wannan mataki ya biyo bayan imanin da muka yi na cewa batun ilimi na daya daga cikin abin da muke baiwa muhimmanci a wannan gwamnati to sai dai kuma a yanda shugaban najeriya bola ahmed tinubu ke bayyana fatan samun nasarar wannan shiri na bada bashi ga ɗaliban a waje ɗaya kuma masana harkokin ilimi a ƙasar na bayyana shakkunsu game da tasirin wannan tsari kamar da malam muhammad sani wani malamin jami'a ya shaida mani game da wannan amari na ba wa ɗalibai bashi wato ƙasan nan kamar yadda kace ko zai taimaka wa ilimi ko wani abu mai kama da haka wato kasan nan mun kawo abubuwa da yawa wanda bature ke cewa policy policies da yawa na kasashen waje ma'ana manufofi da yawa na kasashen waje na ci gaba wannan rance da ake cewa za a ba wa ɗalibi za su zama kamar wa'ancan ne hanyoyi ne da za a bi kawai a fito da kuɗin gwamnati kuma a ci gaba da abin da ake shi ne a raba in ba don haka ba har yanzu a najeriya in za mu yi wa kanmu adalci inda za mu yi wa kanmu adalci ba mu kai munzalin da sai an ba wa ɗalibi rance ba sannan ya ƙirimi muna da wadatar dukiya amma mafi yawa shine waɗanda ke sama ne suke kwashe waɗannan kuɗaɗen don ƙashin kan sai a dawo kuma a yi wani abu da za a ce wai babu kuɗi saboda haka bari a nemi wani hanya shi ma bangaren sa alhaji ado shabu dan sudo wani uba ne a najeriya kuma ya bayyana cewa wannan shiri da ainihin shugaban ƙasa mai girma asuwaju bola ahmed tinubu ya fito da shi tsari ne wanda wanda zai taimaka wa ilimi zai taimaka wa najeriya tare da 'yan najeriya wanda wannan tsari yana da cikin tsarin da waɗansu ƙasashen duniya ainihin suke bi wanda za a baka bashi ka je ka yi ilimi har ka ƙuro ƙololuwar ilimi daga baya ka kama aiki ko kuma ka kama harkokin kanka ka biya wannan bashin gradually wato kaɗan-kaɗan wannan tsari ne mai kyau wanda zai taimaka wa ilimi a najeriya najeriya sai dai ba a nan gizo yake sakar ba su waye waɗanda za su ci gajiyar wannan ainihin tagomashi don haka na tabbatar 'yan arewa za su zama koma baya wajen samun wannan loan za su zama koma baya wajen cin amfanin wannan tsari da wannan shiri sabida muna baya muna baya muna baya hatta a fagen ilimin ma muna baya za ka ga yaro dan kudu yana aikin karfi yana tallace-tallace yana yin wahala ba don komai ba domin ya biya wa kansa kudin makaranta kuma za ka ga shugabanni na 'yan kudu suna taimakawa 'ya'yan talaka domin su je su karo ilimi sabanin na arewa to da yake wannan tsari ne da ya shafi tattalin arziki na tambayi wani masanin tattalin arziki a najeriya dr dr dauda muhammad kwantagora koya tasirin wannan tsari yake ta fuskar tattalin arziki musamman ma a najeriya kasar da ake ganin samun aikin yi na da wahala matuka a mafi akasari irin wannan bashi da kasashen da suka ci gaba ɗalibai din da aka ba wannan suka gama karatu to wani lokaci sukan yi dako mai tsawo kamin samu aiki har ya kai ga yafewa to wannan ka lura yana da ta'allaki ga yadda ake gudanar da tattalin arzikin kasan idan kasan tana ci gaba akwai ayyukan yi to wannan ma yana zama kamar ma'auni saboda ɗalibai suna fitowa akwai jira da ake tsammani misali a ce mutum ya gama jami'a bai kamata a ce ya wuce shekara ɗaya ba bayan bautan ƙasa bai samu aiki bai fara rayuwa to kuma ire-iren wayannan tsari suna haɗe da yanda ake zartar da tattalin arzikin ƙasan kamar misali kaga wayannan ɗaliban in suka fara aiki to su ne za su zama ma'aikata na ƙasan masu aikin gwamnati ko kuma ko ba masu aikin wato za su zama kamar su su ne za su rike madafan iko a kasan zuwa gaba to su aiki yana nuna irin ma'auni da kuma irin a ci gaban da ita gwamnatin da take kai ta kawo na rage aikin yi to idan suka kasa biya har sai an yahe musu ma'ana kenan gwamnatin take ci bata iya samar da aikin yi ba to mafi akasari ka kaman kasashen masu tasowa irin Najeriya to irin samun nasarar wannan abun yana tattare da abubuwa da kamar yadda na gaya maka sai akwai cikakkun bayanai sannan kuma tattalin arzikin kasan ana kokarin haɓaka shi ana kokarin samar da aikin yi aikin yi na gwamnati na kayan sarki da kuma wanda ba na gwamnati ba to ta nan ne zaka ga ire-iren wayannan ɗaliban sun samu shigewa a cikin tsarin tattalin arzikin ƙasa har su biya bashi to mafi akasari ƙasashe masu tasowa wannan yana da wahala samun irin wannan gagarumar nasarar sai da kyakkyawan tsari a wani lokaci in an kasa kuma sai ga kawai gwamnati dama kawai sai ya zama kamar irin tallafin da aka saba bayarwa ne kawai a taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa a bangaren sa ministan ilimin najeriya professor tahir maman ya bayyana cewa this is a very good day very great, great day for the country great day for education great day for nigerian students and uh, who have need, you know, for support. And we want to thank Mr. President for his compassion and his passion for the downtrodden actually who are the beneficiaries of this scheme. Ministan ilimi ya bayyana jin daɗinsa dangane da wannan mataki da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka da rattaba hannu kan wannan doka da za ta tanadi ba da bashi ga ɗalibai. Hakan zai taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai da za su dinga shiga jami'o'i ko manyan makarantun ƙasar domin ƙwarewa a fannoni da dama. Shi ma a bangaren sa shugaban kungiyar ɗalibai ta Najeriya Loki Enumofe ya bayyana cewa This is commendable as for Nigeria student that I represent we are happy uh, we see Mr. President's commitment to the development of education and today the entire education system is happy the Nigeria students particularly are happy our parents are happy ɗalibai sun ji daɗi matuka da wannan sa hannu da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na wannan hukuma da za ta dinga baiwa wa ɗalibai bashi domin gudanar da karatu ko shakka babu wannan mataki ya nuna cewa shugaba bola tinubu shugaba ne da yake ba ilimi mahimmanci to sai dai kuma duk da shakku da wasu 'yan najeriya ke nunawa dangane da wannan shiri a ta bakin shugaban najeriya bola ahmed tinubu shiri ne da zai taimakawa kowane ɗan najeriya musamman ma dai marasa galihu domin samun ilimi to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta bada umarni da daidaita shirin juli Leather Gresham na ku. babin ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi. To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma lokacin da zan karanto muku wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau cewa tabbas abin akwai ban sha'awa yadda matashi Basiru Diyo ya faye ya karɓi ragamar shugabancin ƙasar Senegal. Muna roƙon Allah ya taya shi riko kuma wannan babban ƙalubale ne a gare mu matasan Afirka. Ya kamata mu ƙara wa malejin motar mu ta karɓe harkokin mulkin ƙasashen mu domin dai lokaci tafiya yake. Sako daga Shehu Adamu da Jau. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa ciyo bashi kusan naira biliyan 250 a wata shida da wasu gwamnonin jihohin najeriya goma sha uku suka yi hakan bai zo mana da mamaki ba allah ya sa su yi amfani da kuɗin ga al'ummar jihohinsu kuma allah ya ba su ikon biyan bashin sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri sai sakonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga ado salati goma ga annabar da jau da usaini gwata karasuwa da lawal bin hambali mk dan silba sakwato tare da jamila da fati matan ado salati goma ga annabar da jau suka ce 'yan najeriya da ke koka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa don haka mahukuntan najeriya don girman allah da manzansa ku tausaya wa talakawanku ko su ma sa samu sa'idar rayuwa domin wallashi allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa sannan kuma su wuni da yunwa saboda tsadar rayuwa saƙonmu na ƙarshe a yau ya fara da sallama ya ce voa hausa don allah ku bani dama domin da ya kira zuwa ga malaman addini da sarakunan gargajiya ya kamata su gaggauta dawowa daga rakiyar gwamnati domin fuskantar halin rayuwa da al'umma ke ciki saboda wallahi jama'a suna cikin kuncin damuwa sosai abin bakin gani wannan ba umarni ba ne shawara ce don haka ya kamata su fito fili su faɗa gwamnati gaskiya akan halin rayuwa da al'umma ke ciki ko da hakan ba zai mata daɗi ba domin akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar da kowa zai yi bayani dalla-dalla akan yadda ya tafiyar da jagorancin al'ummarsa a ban ƙasa. Sako daga Sani Gulla Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. To madalla, shin menene tasirin azumin watan Ramadan a wurin matasa? Eh Gidi Abdurrahman Difa Nijar. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa eh, Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a kodayaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki. ina yawaitan karanta ƙura'annai ina yawaitan zuwa masallatai domin eh, sauraron wa'azi eh, kana kuma a gaskiya lokacin ramadan idan ya yi a yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran eh, ibada domin saboda Eh, ibada a cikin watan ramadan eh, yana limkuwa ne kamar yadda malaman mu ke faɗi a koda yaushe dangance da haka nan gaskiya nake yawaita eh, ibada na a ciki salamu alaikum ah, ni na Abubakar Isufu ina ɗaya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko ko ce haɗakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Don ka tasirin azumi akan kaina ko ko akan matasa gaba ɗaya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai eh, inda za ka ga masallatun ne yanzu idan ka je za ka gani cikin kashi tasa'in cikin ɗari duka matasa ne matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai kuma suna kwaɗaita da falalar da a cikin shi wannan wata na ramadana suna eh, sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kaɗe-kaɗe da sauransu mai amma da an ce watan ramadana ya yi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne suna sauraron suna dukan darashi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata to Allah ya saka da alkhairi kafin mu karkare shirin ga Maryam ta damar da labarai amma wannan karan a takaice To a takaice a yau litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah. Kungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan suna ba tare da ba da cikakken bayani akan mutuwarsa ba. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda goma sha bakwai na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai hare-hare cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. A yau Litinin ne ake buɗe zaman share fage a kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo ƙarshen tallafin soja da wato da sauran wasu tallafe-tallafe da Jamus ke ba Isra'ila bisa ikirarin cewa Berlin na taimakawa wajen aikata kisan ƙare dangi da kuma saba dokokin jin na ƙasa da ƙasa a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Kasar Nicaragua ta ba da hujjar cewa ba Isra'ila taimako ta bangaren siyasa kuɗi da soja da kuma dakatar da ba da tallafin kuɗi ga hukumar ba da agaji ga falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA. Jamus na taimakawa wajen ayyukan kisan ƙare dangi. kuma ta gaza wajen yin duk abin da ya dace don hana aikata kisan kare dangi. Gwamnatin Sweden ta kori wata 'yar jaridar kasar China inda ta ce 'yar jaridar na zaman barazana ga tsaron ƙasa a cewar kafafen yada labaran Sweden a yau Litinin. 'Yar jaridar wace ba a bayyana sunanta ba a 'yar shekaru 57 a watan Oktoba jami'an tsaron ƙasar Sweden suka kama ta. To masu sauraro da haka ne muka kashen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na VOA Hausa da kam har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku sai malama Julie Leather Gresham wadda ta haɗa shirin da bada da umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Justin. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya, amma kada ku kashe rediyon ku shirin yau da gobe na nan tafi.